A shekarar nan da muka baro ta 2011, Najeriya ta ji jiki. tun da nake ban taba gani abu ya faru haka iri a ce wai bom ne ya tashi har ya kashe mutum sun kori kurmu saka ban taba gani ba sai yau a rayuwata gaskiya lamarin ya bani so daga bom ya tashi su suka zo kwakwashe kaya mu daga suka daga aka kwakwashe kaya mu tukuna aka sa wuta gidan babana an kone gashi akalla mutan da ya kashe ba za a iya lissafa su ba iya wa'anda a ga kawunan su da hannuwansu da kwakwalwarsu ba su da iyaka ai duk waɗannan abubuwan da suka faru ƙasar nan babu wani hukunci da aka yi aka gane waɗanda suka yi abin da aka hukunta su shi yasa mutane suke yi those who that go by the name Boko Haram who has been injuring akwai wata yarinya yar bata kai shekara goma sha uku ba aka harbi yarinyar nan shine aka kira wani irin wannan masifar da rashin kwanciyar hankali da ke addabar wurare da dama a najeriya kamar su maiduguri ke sa mutane wani lokaci suna barin garuruwansu ko da ba su san inda za su je ba eh, Wani lokaci ma sai ka rasa ko suwaye suke da wannan masifa din. su 'yan sanda da ke da alhakin kare lafiyar jama'a ba su tsira daga zargin cewa wani lokaci ai su ne ma ummul habaisin ta da wannan masifar ko da yake kanal Hassan Muhammad a Maiduguri bai yadda ba <laughs> wannan kariya ne bom ba mu iya bom plant ba ba mu iya plant bom ba sai muna so mu yi amfani da bom muna da bom mu ai na warfare na yaki ba irin wannan ba wannan locally made Eh, bom ne ba mu amfani da irin wannan kuma ba za mu sa bom ba a nigeria gari mu ma ina wasu a cikin sojoji mu su dan gari ne ya za su hada su su bido su gani cewa muna sa bom za su fito ai su magana cewa a ah, wannan ƙarya ne ita kanta kasawar 'yan sanda na magance wannan hatsaniyar har zuwa lokacin da muke ciki yanzu nan takan sa wasu shugabannin su su dinga bayo jama'a hakuri. well uh, sunana ibrahim shanu i'm the commissioner of police in niger state to muna ba su hankuri su gane irin matsalolin da muke ciki ba za su sanya da muke aiki ba in dai ba ka zo ka shiga mu ba na ɗan sanda ba za ka gane irin matsalolin da muke fashin ba don abubuwan da yake faruwa a ɗan sanda in yana faruwa wani wuri wasu ma'aikata ba za su yi wannan aikin ba Shiwai kasan da 'yan sanda talatin kacal aka soma kafa rundunar 'yan sandan Najeriya a shekarar 1861 yau fiye da shekaru 150 da suka wuce kenan. Sashe na 194 na kudin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi cewa an kafa rundunar 'yan sanda domin tsaron lafiyar al'umma. duk da cewa kundin tsarin mulki ya ba su wannan aiki na kare hakkin jama'a akwai masu ganin cewa ashe ko irin wannan rikici na 'yan boko haram da 'yan naja delta aikin 'yan sanda ne ko ku dai ga danganan sojoji ya kamata a baiwa shi dr ibrahim yakubu lame shine tsohon ministan 'yan sanda a lokacin gwamnatin marigayi umar musa raduwa aikin 'yan sanda ne su yi wannan a tabbatar maka aikin 'yan sanda ne a tuntuni ne ko aikin Naja Delta wannan da aka yi ta can lokacin da ake faɗan Naja Delta eh. yana tabbatar inda an bar wannan aiki a hannun 'yan sanda aka ba su kayan aiki za su iya gyarawa maganar ka kawo soji cikin abu ba daidai ba ne kuma ni har yanzu na tabbatar ba daidai ba ne to amma shi ko 'yan sanda za su iya wannan aiki kuwa za a iya idan an canja waɗansu abubuwa musamman daga yadda ma ake ɗaukar su kansu 'yan sanda aiki in ji dr ibrahim yakubu lami tsarin yadda ake tafiyar da mulki kullum sai canjawa ke ta hanyar da ba zai amfani ma ƙasa ba a takaice dai ɗan sanda ya samu kansa a tsarin da yake ba a bin ka'ida wurin yin abubuwa shugabanni da shugabanci duka ba a bin ka'ida eh. in na faɗi ka'ida wato kamar yadda ake ɗaukar 'yan sanda su kansu in ka iya tunawa lokacin da aka dawo mulkin siyasa eh. an ce kowane shekara ɗauki 'yan sanda dubu arba'in to wannan ya kawo illa ainun ma aikin 'yan sanda. kamar waɗanne daga ga mana wasu daga cikin ƙa'idodin da ya kamata a ce an bi kafin a ɗauki aikin 'yan sanda din da eh, kafin a ɗauki 'yan sanda. To kaga akwai dole akwai wato ilimin da ya kamata wato minimum qualification da ake nema. Mafi kankantar ilimi da ya kamata yana da shi kenan. Yawa mafi kankantar ilimi da ya kamata a ɗauki ma'aikacin hukuma wato na ɗan sanda. kamar wani ilimi ne wato wani kankanta secondary hmm. education ake nema a cikin 'yan sanda wanda ma ba su da takaddun ana ɗaukan su hmm. akwai kuma wanda ba a bincikawa a san menene halayensu yawanci waɗanda aka ɗauka waɗannan dubu arba'in da aka dinga ɗiba mutane ne wanda sun rasa aikin yi sun rasa abin da za su yi su ga inda za su samu abinci kawai shi ya kawo su suka shiga aikin 'yan sanda. To da yake an ce mai ɗaki shi yasa inda ɗakin sai ke ruwa jami'an 'yan sanda irin su ASP Elhira Antony Daniel wacce ita ce kakakin 'yan sanda a jihar Adamawa suna son a gane cewa aikin nan fa suna yin sani da abin da yake hannun su To ina so mutane su gane cewa muna kan kokarin mu kuma za mu ci gaba da kokarin mutane da su ci gaba da bamu eh, labarai masu muhimmanci wanda zai taimaka mana mu tabbatar cewa mun ci gaba da kare dukiyoyi da kaddarorin jama'a. To amma wasu 'yan sanda irin su Oguchi Richard Adams na rundunar 'yan sandan Najeriya da ke mina a jihar Neja suna ganin ba a yi adalci ba idan aka dinga zargin 'yan sanda saboda wai sun kasa. Gaskiya muna muna cikakken addu'a ne alama idan ta mai kai mu don kagan duk abubuwan da ke faru mu ne a gaban duk abin da ya faru ko wanda yin sanda sun yi aikin da ya kamata ko wanda ba su yi aikin daidai ba ka ga duk jama'an duniyan nan sun su taru a kai mu ce ba mu aikin ba kuma ba haka ba ne. halin da najeriya ta samu kanta na fuskantar barazanar tsaro ta fuskoki da yawa ya jefa 'yan sandan najeriya a cikin mawuyacin hali saboda matsalolin da su kansu suke fuskanta wajen iya gudanar da aikin nasu daga ya su suka zo suka kwakwashe kayagen mu daga suka daga aka kwakwashe kayagen mu tukuna aka sa wuta kaji ko gidan baba na an kone gashi nan gidan na an kone gashi nan gidan da a hadira masallaci babanka Ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke ga labar rundunar 'yan sandan Najeriya shine ikon ba da umarnin ɗaukar matakai amma fa daga nesa. Wannan ba daidai ba ne a cewa Dr. Ibrahim Yakubu Lame tsohon ministan 'yan sanda. Kamar aikin makaranta ne, idan ka cire principal ko headmaster baka ba shi daman ya ba da jagorancin firamare ko secondary school ba to ka kashe ilimi to haka aikin ɗan sanda in kana so inganta sai ka ba ma dpo ka ba shi daman ka ba shi hakkin tafiyar da tsaro na 'yan sanda a division ɗinsa ya zama ne shi ne zai horar da 'yan sandansa shi zai yi bajet ɗinsa shi zai kuma tafiyar da dukkan abinda ya shafi wannan wuri to in kai haka za ta inganta aikin 'yan sanda. Haka ne to amma wannan ai ba ita kaɗai ba ce matsalar 'yan sandan Najeriya. Ibrahim Mai Shanu shi ne kwamishinan 'yan sanda a jihar Neja. A sha'anin aikin ɗan sanda an mai da shi baya haɗa lokacin mulkin sojoji. Saboda haka tirenin da ya kamata muna yi a lokacin duka ba a zuwa kasashen waje kuma nan cikin gida ba a cikakken tirenin da ya kamata. Sannan kuma muka samu matsala wajen a ah, abin da ake kira jama'a modas manpower akwai shekarun da aka an dade ba a rikutuna a police ba ana ta rasuwa ana mutuwa kuma ga ga ba a ɗaukar sabbi kuma masu aikin mugunta su ma suna ta ƙara yawa ga su suna ƙara ƙarfi ta wajen hanyar makami da kuma sanin yadda za su yi su yi cuta. Ka ji 'yan sanda. To jama'a wannan shine ƙarshen kashi na farko na wannan rahoto na musamman kan kalubalen da ke fuskantar 'yan sandan Najeriya. Idan mun dawo a kashi na biyu ne za mu taɓa maganar kayan aiki, kasafin kuɗi, makamai, cin hanci da rashawa har ma za mu ji daga shi babban shugaban 'yan sandan najeriya hafiz ringim da kuma wasu shugabannin addinai to yanzu kan a madadin dukkan wakilanmu da suka taimaka aka da shirin nan musamman mustapha nasiru batsari nasiru adamu hikaya ibrahim abdulaziz da haruna dauda ne ne ali mustapha sakwato a washington To a halin da ake ciki dai, Najeriya tana da 'yan sanda kamar 420 kuma a cikin kasafin kuɗin wannan shekara da muka shigo ta 2012 an wa rundunar 'yan sanda zunzurutun naira biliyan 370 da miliyan 857 da 718 da kuma 425 domin dai su samu kayan aiki da suke bukata a cikin wannan shekara ɗin. fatar jami'an 'yan sanda irin su ugucin richard adams na 'yan sandan jihar neja shine cewa a kashe wannan kudin ta hanyar da ya kamata domin su daina dogaro a kan sa'a wajen kama masu laifi musamman masu jigilar makamai daga nan zuwa can. Musu muna bukata gwamnati ya taimake mu Allah ya sa ma yanzu da an yi budget mun ga abun da gwamnati ya sa a gaba ga da da budget kuton kuma in Allah ya sa sun amfani da shi da kwarayen da ya kamata gaskiya za mu samu dan raguwa kan masalolin nan. Haka ne to amma a cewar tsohon minista Ibrahim Yakubu Lami ko kana da kyau an ce ka kara da wanka. tunda makaman da ke hannun masu aikata laifi a yanzu a Najeriya ai yafi karfin na 'yan sanda. Makamin da ke hannun wanda ba ma'aikatan tsaro ba sun fi zama da sophistication da wanda yake hannun 'yan sanda. Dole ne ana so a gyara wannan tafiya na 'yan sanda sai an bi wannan reform. yadda aka tsara ta, aka yarda da ita, gwanaye suka yarda da ita, aka fara implementing ɗinta. saboda haka a cewar sajan umar ibrahim na rundunar 'yan sandan jihar neja magana dai ta samun isassun kayan aiki ce kenan kawai kamar bindigogi da motoci wanda zai taimaka mu shiga ƙauye mai aiki to yanzu menene kuke matsalar ku musamman a ƙauyukan da kuma dazuzzuka da kuke shiga matsalar mu kayan aiki da communication gadget wato na sadarwa na sadarwa To matsalar cin hanci da rashawa matsala ce da aka jima ana zargin 'yan sanda musamman 'yan sandan da ke kan hanya masu tare motocin kasuwa suna karɓar kuɗi daga direbobi da ita. Duk da cewa abin ana yin sani da rana tsaka kowa yana gani, Uguch Adams Richards kakakin 'yan sanda a jihar Neji ya ce so da kawai ake a shafa musu kashin kaji. Duk abin da ya faru ko wanda 'yan sanda sun yi aikin da ya kamata ko wanda ba su yi aikin daidai ba ka ga duk jama'an duniyan nan sun su taru a kai mu ce ba mu aikin mu ba. kuma ba haka ba ne shi ma ɗan uwan aikinsa sergeant umar ibrahim ya ce irin wannan zargin ne yake sa kullum suke neman a inganta musu sharaɗin ayyukansu domin a tabbatar da cewa suna da abin da suke bukata ba tare da sun bi ta hanyar da bata kamata ba aljihunmu to alhamdulillahi akwai lahiya amma ba sosai ba a ɗan ƙara tsohon ministan 'yan sanda dr ibrahim yakubu lami ya ce ai ba 'yan sanda kaɗai ne ya kamata a ɗorawa laifin wannan al'amari na cin hanci da rashawa ba fa babban abin da sa 'yan sanda suke wannan abubuwa suke karɓan fansho amin suke karɓan bribe suke kyare mutane a hanya suke karɓan kuɗi ba wani abu bane shine saboda irin training da suke da shi kuma da irin abubuwan da suke gani suna aukuwa ɗan sandan nan fa shi ma ɗan najeriya ne yana kuma ganin abubuwan da yake aukuwa tsakanin shugabanni yana ganin cewa yau gwamna ko shugaban ƙasa ko minista ko wani babban ɗan siyasa ba abin da suke sai kare ka'ida kuma sun kare ka'idan nan ba abin da ake musu doka ba ta aiki a ƙasa tun da doka ba ta aiki a ƙasa saboda haka yawanci akan biya kuɗi ne ma a shiga wannan aiki saboda a samu kamar license na kare doka saboda ta kai Matsalar tashe-tashen hankula musamman a da kai hare-haren bamamai tun ma ba wacce aka soma kawa a arewacin Najeriya ba, bakwar matsalar ce da mutanen wannan sashe na Najeriya ba su saba da ita ba wacce kuma take damun shugabannin wannan yanki din irin su Kashim Zanna Shatima gwamnan jihar Borno. Babban abin da ke gabanmu mu shine batun tsaro. Tsaro wani babban abu ne da za mu dauka da muhimmanci don haka insha allahu, za mu iya kokarin mu don tabbatar da maido da martabar jihar mu wajen zaman lafiya. Batun Boko Haram za mu kira su za mu zauna da su mu sasanta da su. sai dai duk da matsalolin da ke tattare a cikin wannan lamarin babban shugaban 'yan sandan najeriya hafiz ringim baya son zuciyar 'yan najeriya musamman na jihohin da ke fama da wannan rashin kwanciyar hankali din zuciyarsu ta yi rauni a basu zaton cewa matsalar wai ta gagari 'yan sanda. Na zo nan in jaddada musu cewar yanzu gwamnati tare da rundunar 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro hankalinmu gaba ɗaya yanzu ya dawo nan Borno. Insha Allah za mu yi dan wanzar da zaman lafiya kuma don ci gaban mutanen Borno da Yobe da Bauchi da kuma sauran wuraren da waɗannan masu ɓarna suka addaba. To ba shi ba wani abin cin tsoro game da wannan matsalar ta Boko Haram shi ne yadda wasu yanzu suka gane suna laɓewa bayanta suna cinna ta'asa kamar yadda Dr. Ibrahim Yakubu Lame tsohon ministan 'yan sandan Najeriya ke lura. Abin da yake aukuwa shine yanzu ba ma magana Boko Haram ake yi ba. Magana ne wanda yake duk wanda yake son ya yi barna ko wanda yake so ya kawo tashin hankali ko wanda yake so ya samu wani riba na siyasansa ko wanda sun jima suna neman su ga sun karya kasan nan to sai su yi magana boko haram su je su jefa bam a nan su jefa bam a can su yi siritinin wannan su yi siritinin wancan sai a ce boko haram ne ba wannan abu komai aka yi sai a ce boko haram ne To dangane da irin wannan rikitan da ke da bushi-bushin addini kamar harin da aka kai wa Kiristoci a ranar Kirsimeti ko kuma farmakin da aka kai wa al'ummar musulmi yayin da suke sallar Idi a Jos akwai malaman addinai a nan najeriya irin su sheikh abdullahi balalu shugaban kungiyar izala na najeriya da ke ganin cewa lokaci fa yayi da ya kamata gwamnatin najeriya ta yi abin da bata taba yi ba har zuwa yanzu ta zaunar da shugabannin addinai wuri guda. Da fatan kuma gwamnati za ta buɗe kofa na kiran dukkan maluma na addinan nan guda. Addinin Musulunci da addinin Kirista a zauna tare da shugabanni a tattauna yaya za a samu zaman lafiya. Gwamnati ba ta yin wannan. Ina jin tun da aka soma wa'annan abubuwa babu rana ɗaya da aka ce gwamnatin tarayya shugaban ƙasa ya kira mu don mu zo mu zauna ya haɗa mu da Kiristoci mu zauna shugabanni mu tattauna. Tun da aka soma wannan tashi tashen ba ban taɓa sanin wannan rana ba. To daga duka abin da muka ji zuwa yanzu nan mun fahimci cewa kalubalen da ke fuskantar 'yan sandan Najeriya dai suna da yawa, kama daga rashin aikin yi, rashin kula da jin daɗin rashin ingantacciyar horaswa, ɗabi'ar cin hanci da rashawa, rashin isasshen ilmi da kuma lalacin da suka koya daga wurin al'umma. To yaya kenan? A wurin wanda suka san al'amarin cikinsa da wajensa irin su Dr. Ibrahim Yakubu Lami tsohon ministan 'yan sandan Najeriya, ai wannan al'amari baya da magani illa abu guda kacal. adalci in ana son a yi maganin wannan abu sai gaba ɗaya shugabanni an fito sun faɗi gaskiya sai shugabanni an fito gaba ɗaya da shugabannin musulmai da shugabannin kiristi da shugabannin gwamnati da 'yan kasuwa da duk wanda ya kamata sai an fito an yi adireshin wannan magana su duk wanda suke wani abin 'yan najeriya ne hmm. kuma an san wasu su in ba a san su ma dai ya kamata a san su kuma a yi magana da su a ji menene yake damun su a zauna a tattauna a bi kadin abin da ba a yi daidai ba a hukunta wanda ya kamata a hukunta to nan ne kare za a yi samun zaman lafiya haka ne to a wurin Sajan ibrahim umar kam shi ma na rundunar 'yan sandan can mai naɗin so duk so ne amma ai an ce son kai yafi saboda haka ya ce idan dai ana son a ga aiki da cikawa in aka kara sai mu ji daɗin aiki ta yadda ba za a zage mu da cin hanci da rashawa ba wato kana ganin aka yi muku haka an gama komai an gama komai za mu yi aiki ba tozatarwa haka ne to su 'yan najeriya a wurin aksarinsu a wannan shekara fata su guda ce ɗaya tak sunana abubakar eh mu muna fata allah ya kawo zaman lafiya a garin mu in ba zaman lafiya din kasan komai ba zai yi ba saboda kasuwancin da ake yi da sauran abubuwan ma harkokin gaba daya in ba zaman lafiya ba zai yi ba mu ne muna roƙon Allah Allah ya sa sabon shekarar da za shiga Allah ya kawo zaman lafiya kuma Allah ya kawo ci gaba a kasan mu komai ya tafi daidai shine fatan da muke yi mm, sunan Ali Usman addu'ar mu shine wannan shekarar da muke cikin ta mun samu tashin hankula shekarar za mu shiga 2012 muna fatan ubangijin Allah ya kawo mana sabon rayuwa da kuma zaman lafiya shine abin da muke fata to mu ma fatar mu kenan to wannan shine duka duka ƙarshen wannan rahoto na musamman kan kalubalen da ke fuskantar rundunar 'yan sandan najeriya yayin da take fama da wannan matsala na tashe-tashen hankulan da ke kunno kai a cikin ƙasa ɗin yanzu muna su mu gode wakilanmu irin su mustapha nasiru batsari nasiru adamu el hikaya ibrahim abdulaziz da kuma haruna dauda da suka taimaka muka haɗa muku wannan shirin daga sashen hausa murya amurka a washington dc aliyu mustapha sakwato ga ta 'yan sanda na 'yan zanda. Wai ka ji sabo da kaza ni na tambaya